kafin mu fara akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne akan wasan kacici kacici da waɗansu kafofin watsa labarai suke aiwatarwa su rika gabatar da tambayoyi kuma dukkan wanda ya ansa daidai a ba shi kyauta shin wannan shi kuma menene alaka ko rashin alaka tsakanin shi da caca a fahimta ta wannan baya da alaka da caca baya shiga cikin ma'anar caca tunda tambaya ce ake cewa menene kaza ka bada ansa in ka bada ansa ka ci in baka bada ansa ba kuma baka samu ba sannan kai baka yi hasarar wani kuɗi ba inda a ce ana shigar da kuɗi ne to shine abin za a ce yana da alaka da tata amma babu ko kobo da mutum ke bayarwa da haka wannan ba tata bane ba sannan kuma mai tambaya na biyu yana tambaya dangane da cewa shi likita ne na dabbobi to akan kawo karnuka ko aladu ya duba su ya yi musu magani ko allura ya halatta ko bai halatta ba alade dai bai halatta ba domin shi alade ba a yin kowane irin dangin amfani da shi a shari'ance amma kare ko akwai nau'ika na amfani da ake yi da shi a shari'ance wato shari'a ta amince akan yi amfani da shi don gadin dabbobi ko don gadin gidaje ko dan gadin gonaki kuma nassi ya zo ya ce babu laifi ga mutumin da ya riki kare dan ya yi masa gadin gona ko ya yi masa gadin wato ainihin dabbobinsa sai malamai suka ce banda gida din a banda gona din banda dabbobi dukkan inda kare zai gadi babu laifi to kaga mutumin da ya riki kare saboda gadi saboda ya yi masa gadi to kaga wannan ya rike shi ne karkashin izini na shari'ar musulunci idan karen ya kamu da jiya zai yi jiyarsa zai ba shi magani zai je wajen likita kuma kai zaka ba shi magani amma mutumin da kasancewa dillalin karnuka ne da yake sayan su ya kai inda ake yankawa a ci sai karen ya kamu da rashin lafiya sai ya zo maka da shi kaga ba za ka yi masa magani ba haka kuma mutumin da ya rike kare don yin farauta kaga ya halarta mutum ya rike kare don farauta duk mutumin da yake karen da yake farauta da shi to shikenan a nan wurin dan ya kawo kare kai masa jiya za ka yi masa jiya babu laifiya amma dukkan mutumin da ba wannan ne ba shi cin kare ke yi kuma karen ya kama da rashin lafiya fa an saka fatan Allah sa ya mutu gaba ɗaya ma a huta amma ba maganan kai masa jiya a matsayin ka na musulmi tambayar su ta biyu ce gwamnati ta kan kawo waɗansu ta kan bayar da loan na ababen hawa kamar mashin wanda za a rinka cirewa cikin albashin ɗinka wata-wata amma ya ninka kuɗinsa da inda za ka saya kuɗi hannu wannan mun riga mun yi magana a kansa ina jin jiya ma mun maimaita irin wannan cewa dai dukkan ciniki da za a ce maka in bashi ne kaza in kuɗi hannu ne kaza kuma ya kasance bashin ya tsara kuɗin hannun yawa to ya zama riba da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukuncin a ɗauki kuɗin gwamnati don a biya wa waɗansu mutane kujera ta aikin hajji ko umara ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a wani lokacin a wani lokacin bai halatta ba ma'ana ya danganci wani irin mutane za a biya wa umaran me za su yi idan sun je can mutanen da suke cikin hukumar jin daɗin alhazai wanda za su je su yi wa alhazai hidima a can gurin kama gidajen hayarsu ko likitoci da za a tafi da su tim na likitoci domin su rika kula da lafiyar alhazai wannan wajibi ne ma gwamnati ta bayar da kujeru na aikin hajji da cikakken albashi ko alawansu sun su don su je su yi aiki su alhazai hidima haka yan jarida da za su je su ɗauko rahotanni na mai yau kana aikin haji su faɗa ma duniya wannan ma wajibi ne a ba su kujeran aikin haji kuma a ba su guzuri na tafiya wannan idan an yi haka bai ci karo da shari'ar musulunci ba haka malamai da za a kai su amma su malamai iri biyu ne akwai malamai masu wa'azi waɗanda za su yi wa alhazai jagora dangane da yaya za su yi aikin haji yaya za su yi aikin umararsu to waɗannan wajibi ne a ɗauki kujerar maka a basu a kuma basu cikakken guzuri da zai ishe su ta yadda ba sai sun yi maula ba su kuma su yi tafatawa da wa'azi da karantarwa duk wani alhajin da sai ga ya abin da yake ba daidai ba su kira shi sai masa nasiha kuma ma duk lokacin da aka yi wani aiki kafin shiga wani aiki su ribaci lokaci su yi amfani da wannan dama su yi wa'azi su faɗakar misali an riga an je miƙati su yi bayanin yadda ake ɗaukar ihrami an riga an je za a shiga ka'aba su yi bayanin yadda ake yin dawafi wajen sa'ayi su yi bayanin sa'ayi idan an je kwanan mina su yi bayani tsayawan arfa muzdalifa duk suna tsayawa mutane bayani kuma su ware waɗansu awanni a zaman mina su zauna a tent wanda an rubuta adireshin su na malamai ne don ka zo kai fatawa wannan wajibi ne gwamnati su dauki wannan dan waɗannan zuwan su yana da alaka da ingantuwar aikin hajji mutane idan ba kai irin wannan mutane aikin hajji mutane za su samu kansu cikin rudu game da aikin hajji ko umara to amma kashi na biyu na malamai shine waɗanda ake kaiwa dan addu'a wannan gwamnati ba ta da hujja su ma malaman ba su da hujja haka kawai wani ya baka kujera dan ka je kai masa addu'a aikin hajji ko umara hasali ma bid'a ne a addinin mu duk inda ka roki Allah zai ansa maka ba sai ka je maka ba Abin da Allah ya ce a cikin alqur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yaslun ina amsa kiran mai kira da zaran ya kiraye ni bai ce ba in ya je makka ko in ya je madina ko masallacin kudus ko yaman ko wani gari idza da'ani da ya kiraye ni ya kiraye shi a Maiduguri ka kiraye Allah a Kano a Abuja a Lagos duk rugumutsin Lagos idan ka kiraye Allah zai ji kuma zai ansa maka ina fata an fahimta ba lalle bane sai an je makka idan kaga malami na cewa bashi kuje lai zai umara to ka tabbatar ba malamin sunna bane boye dan ya maka addu'a to ka tabbatar malamin bid'a ne ina fata an fahimta amma waɗanda za su je don su yi jagoran alhari su faɗakar da su wannan wajibi ne a su to kaga waɗannan idan an ɗauki kuɗaɗen gwamnati dan a ba likitoci a baiwa yan jarida a baiwa malamai kujerun da za su je aikin hajji ko kuma na dan kula da waɗanda suka je wajen wannan yana daga cikin aikin alkhairi da ya kamata gwamnatoci su da in amma ana yin shi kadan a da shi a yanzu dan akan yi to sai dai wani lokacin son rai yake shiga ya an tashi ɗaukar likitan sai a ɗauki likitan da yake wani kanan wani kwamishina kanan wani eh, sakataren gwamnati kanan wani babban darakta babban sakatare a ma'aikata wanda yake da shiga ba wanda ya cancanta ba ta fuskar aiki eh, ba mai kwazo da himma ba to wannan kuma shi ma cin amana ne dan lokacin da gwamnati take gwamnati tana yin aiki ne dan al'umma ba dan kawunanta ba da haka masu ɗaukan waɗannan za su ɗauki wanda ya tashi ne haka malami ma ba wai sai wanda yake da shiga a wajen ku ba a'a wanda ku sa abin su ko muku wane ne malami na sunna wanda yake da karfin halin da zai tsaya wa mutane bayani ya san aikin hajin a sunnance kuma yana da kwazon wa'azi yana da sauran karfi a jikin shi zai tashi ya bayani amma wani sai gana daukan malaman da suke bita tsofaffi yan shekara 70 80 ya je aikin haji ma sai ko rika rika shi fitsari to wannan me zai wa alhazai ma'ana shi kuka yi wa gata ba ku wa alhazai gata ba ina fata mun fahimta an je an kai shi ya zama kaya haka muka da dare an daka daukan malaman bita a waɗansu jihohi to wannan ko shakka babu cin amanar al'umma ne wallahi ba na shakka kan cewa wannan cin amanar al'umma ne yayin da duk aka ɗauki wani likita don shigarsa a wurin wani jami'in gwamnati ba don cancanta ba aka ba shi kujera ko aka ɗauki wani ɗan jarida don shigarsa ba don cancanta ba ko aka ɗauki wani malami don shiga da yake da ita ba don ya cancanta ba to kun shaka babu an ci amanar al'umma da haka ya kamata gwamnatocin mu su yi hasara wannan yace Allah madaukakin sarki ya ce kada ku aure mata kafirai a wata aya a wata aya kuma ya ce matan ahlul kitab halal ne ku aure su kamar yadda halal ne ku ci yankan su to wannan na nuna ahlul kitab ba kafirai bane ba a baya nuna haka ahlul kitab kafirai ne bane duk ayoyin da muka karanta daga farkon azumi zuwa yanzu kana ina laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha duk kana ina karanta wannan ayoyin ahalin kitabu kafirai ne amma Allah yake bance su da wani hukunci dole ka mu'amalance su da wannan hukuncin da Allah yake bance su da shi ba za ka garwa su da sauran kafirai ba haka Allah ya so me hikimar shi bai wa kansa sun? kai bawa ne ai maka umarni ka bi baka da zabi ka ce dan me kuma baka baka da ikon ka cewa Allah dan me dan shi Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambaye shi abinda du'a ga dama akan abin da yake aikatawa shi ne ke da ikon ya tambayi mutane subhanahu wa ta'ala wannan mai tambayar yana cewa ka faɗa a cikin tafsirin ka cewa idan mutum ya tashi bayar da shaida dole ne ya faɗi gaskiya ko da kuwa abin ya kama ya faɗi laifin mahaifinsa to abin tambaya a nan gurin idan ya kasance an samu rigima tsakanin musulmi da kirista shi musulmin baya da gaskiya kirista shi ne mai gaskiya to sai aka kiraye ka shaida yaya za ka yi eh sai ka faɗa alkali cewa kiristan ne yake da gaskiya wannan ita ce kaida ta addinin musulunci dan kiristan ne ba za ka je kai masa ƙarya kai masa kage ba bai halatta ba ka ce wancan musulmin ba ya da gaskiya shi wannan kiristan shi ke da gaskiya ai wajen tabbatar da haƙƙi ne a nan gurin kuma kana tabbatar da gaskiya ne na maganganun su ko ayyukan su ba aqidar su ta zuci ba in tambayar ka aka yi wane ne wanda yake da aqida ta gari waye mai aqida ba da ba ta gari ba kaga a musulunci za ka ce musulmi ne ke da aƙida ta gari wancan wanda ba musulmi ba sa ba ta gari ba ce ta ci karo da da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah to amma aiki ne ya aiwatar ko magana ce ya aiwatar a nan gurin musulmi ya yi ƙarya dole ka tabbatar da ya yi ƙarya ya yi gaskiya kuma ya yi ina fata an fahimta kirista ya faɗi gaskiya dole ka tabbatar da ya faɗi gaskiya ko da kirista ne ya aikata gaskiya dole ka faɗar cewa gaskiya ya aikata ya yi adalci dole ka ce ya yi adalci ba tsari ne na musulunci ba wai dan mutum ba musulmi ba ne ba wai shikenan sai masa kage ubangiji ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa min ahli kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinar la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يتي تكن أهل الكتاب أكو وندا inda za ka ba shi amana ta tintar tintar ita ce dukiya mai dimbin yawa ka ba bashi amanar ajiyar kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyar goma addihi ilai zai baka daidai wa daida kwabo ba zai ciwon kai ba sisi ba zai bata ba a cikin yahudu akwai wannan a cikin kirista akwai wannan wanda zai iya rikon amana idan ka ba bashi ya baka daidai amma wa minhum daga cikinsu man in ta'amanhu bi dinar akwai wanda ko da dinari ɗaya ka bashi ko da taro ko sisi ka bashi la yu'addihi ilayka sai ya zalunce ka ga ashe ba duka ɗaya suke ba ta fuskar gaskiya ko rikon amana ko kwatanta adalci don haka dai anan wurin yayin da kirista yayi gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa yayin da musulmi yayi zalunci dole ka tabbatar da cewa azzalimi ne don lokacin da ka ce wani musulmi yayi zalunci wannan baya nufin ka zagi musulunci aslan ma kayi bayanin hakikanin musulunci ne don daurewa dan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunar fassarar musulunci a wurinka don kaga wanda ya rubuto takarda jiya abin da yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatarwa wanda wannan gaskiya ne da yawa daga cikin musulmai suka zanto 'ya'yan kuka masu jawo uwar su jifa ma'ana sai mutum ya aikata wata barna sai a ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya aikata musulunci ko bai yadda ba yi zalunci musulunci ko baya son zalunci inna allaha ya bil adli wal ihsan yamuna na musulunci ko baya son bodana wa ihsani Allah yake so wallahu yuhibbul muhsinin inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun da haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini na adalci ba wai addini ne na bangaranci ko kabilanci ko dan wani kawai musulmi ne duk barnar da yake nan sai daure masa gindi wannan ba daidai bane wannan kuskure ne yaya hukuncin alkawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo a raba mutum kuɗi a ce amma fa tunda na baka kuɗi zaka jefa mun kuri'a to dole ne ka cika wannan alkawarin an ta faɗa muku cewa ni a aƙidata a fahimta ta wadda na da ubangiji na har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi kar ka mayar ka karɓa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayk arziki ne Allah ya koro maka kana gida fa kuluhu hani an mari'a ku a huta babu komai akan ku amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka zabe shi billahi allazi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama dan ka goyi bayan zalunci ka karɓi kudin ka cinye ka zaɓi wanda zai adalci ka zaɓi wanda zai daidai wannan shine wayewa a cikin siyasa amma ka zama ba gida ne kawai wani zai ɗauki kudin ka ya sata kuma ya baka kuma ka je ka jefa masa ƙuri'a kuma ka san zai sata kuma ka san zai ba zai daidai ba wai roƙonsa kai ba kana gida bai kawo maka abinda manzon Allah yana roƙo da zalama ka je ka yi ƙarya ka san akwai irin karnukan farautar siyasa sai su je su ɗauki bas sai su kota da mutane kamar bas biyu ko uku sai su tafi gamman house ba na nufin gamman house din barno gamman house a na gamman house ko su je gidan wani babban dan siyasa shi dawa bai san su ba dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko ko in bai rawani ba dai yayi wata shiga ta ta ba dama ne sai ta aiki ya zo ne su nuna goyon bayan su daga gari kaza suke su bado ta local gamman da suke lungu su ka gamman nan gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa fa <laughs> sai wanda ya gaba dama ne a ce yana da magoya baya a wata karamar hukuma can ta nesa ta lungu idan a Kano ne ce daga dogo local government ne kasan ta fi kowace nisa daga Kano idan anan ne ce ko yana wajen wace ce abadan ce ko ina ne ko wajen malam ya ce daga can yake can karshen duniya to kaga kafin a bisawunsa a gane gaskiya ke ko ƙarya yake yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba kwalta babu titi ba ruwan sha ba lantarki ba telefon waye zai je binciko labari to gwargwadon abin da ya faɗa sai a ɗauki kuɗi a mulmula sai a baki shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware nashi a ɗaya aljihun ya san kuma su wane ne su ma jarumansa waɗanda da su ne abokanan yakin sa ya ware daidai nasu sauran ya ayyuhan nasu da aka ciko su kowa a bashi naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga titi ko kuma dama a birnin yake an taho da shi daga wata unguwa ya rarraba musu nasu to wannan shi da zalunci wannan shine zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karba babu yanda za a yi wannan duke ta zama halal a kanka amma haka kawai kana gida wani ya zo kwankwasa maka kofa ya zo cewa ga wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zabe dai kar a manta da mu za ka karbi kayanka ai ba wai wani contract ne kai signing tsakaninka da shi ba ba ruwan gari. ka karba Allah saka da alkhairi ka sa aljihunka amma Allah ya ranar jefa kuri'a ka nemi mutum gari ka jefa masa wannan shine magana ta gaskiya wanda dole mu faɗa wa junan mu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mu baro sai sun kashe mu anan kuma a lahira su sa mu rasa aljanna anan ba daɗi ta tsaye dukiyar ba su yi aiki ba kuma shi kenan a lahira kuma su bar mu tsakaninmu da ubangijinmu mun yi ta karya da zage-zage nan mun shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai badan jefa kuri'a ko sallah wani bai badan saboda ya kai hoton wani dan siyasa sa a wani wuri amma kuma kike ne je wurin Allah ran tashi ka je ka ce me tsakanin ku da Allah nawa ne aka yi amfani da su duk aka ba su fosta karfe ukun dare a ce su liƙe dukkan titunan Maiduguri dukkan titunan Kano dukkan titunan Abuja dukkan titunan Sokoto da ita nawa ne aka amfani da su akan wannan nawa ne za a ba su fasta daga nan gurin su kai kauyuka inda mota ba ta zuwa sai sun hau mashin sai sun ƙetar kogi amma cikin kuwa ya taɓa kai kalmar shahada a wajen ya samu wani ba magudin da baya kalmar shahada ya ce sai la ilaha illallah ka shiga aljanna Allahu akbar kuna ɓata ku lokaci ku yi ihu ku shafa bula a jikinku ku yi yanke yanke a sa ku kashe wannan ku soki wannan sannan kuma a sace kuɗin ku sannan ku ba ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta eh, eh. malam billahi la ilaha illa ko ku zama wayayyu ko ko mutum ya ci wahala a nan gurin ya je lahira ya ci dukan siya ba wani uzuri da aka gabatar wa Allah ran tashin kiyama ina faɗa muku gaskiya wannan mai takardar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a gashi suna cikin shekaru na sha'awa gashi kuma suna cakuɗa da mata suna cikin tashin hankali mummunan gaske to abin da yake damun su shine a cikin su suna son su yi aure amma iyayensu sun hana su sai a ce ka bari sai ka kare makaranta kuma wani din a halin gaskiya yana da halin yin aure din me hukuncin su a gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye ya auren sa kada zai ya bata lokacin cewa sai ya gama makaranta ya auren sa ya ci gaba da karatu aure baya hana karatu in dai kana da ya danganci halin da kake ciki ina fata an fahimta wanda baya da halin yin aure to sai ya hakuri wal yasta'fifu allazina la yajiduna kahna tayyibun yahum Allahu min fadl ya hakuri har Allah ya kawo masa yalwa da zai wanda yake da hali ni kai na nan gurin ban je jami'a ba sai da na yi aure a shekarar da na yi aure na yi aure a januwari kuma a wannan shekarar a cikin september sannan na tafi university aure na bai hana ni in kammala karatu na ba na'am da haka aure baya hana karatu in kana da abin gudanarwa kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokinka kuna mudaraba kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun kaɗai ba waɗanda kuma sukan taimaka maka akwai ɗalibai masu wannan dabara masu wannan hazaka ba masu zaman kashe wando ba ba gida dawa ba cikin ɗalibai ba kuma yan ƙarya da yan kwambo ba a yi ta sa belt ana tsuke kugu ko ba ko kwabo sai yawan aljihu wani aljihu a daga nan gefen towa wani daga kwibi wani daga gwiwa irin wannan na gayu kuma ba ko kogo na sakawa ciki duk wanda yake da halin yin aure wallahi ne a shawara ta ya aure ya karatu karatun ba zai fi albarka zai fi ma samun nutsuwa idan ba ya da hali to sai ta hakuri wannan jihadi ne yayi ta hakuri yana azumi har ubangiji ta Allah ya wadata amma ba daidai bane ba kuna da halin yin aure iyaye suke ba za ku ba dan mutum sai je fada cikin zuma wannan ba daidai ba ne na'am wannan takarda tana da matukar tashin hankali a cikinta wata baiwar Allah ce ta rubuta cewa iyayenta sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta so mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne kazami na ƙarshe yadda ta rubuta kenan take saboda haka akwai wani saurayi da take so sai take satan jiki ta je su fita da wannan saurayi dan ta je suka yi fasikanci ta zo ta tuba ta yi istighfari ta yi nadama bayan kwana biyu dai shi dai wanda ke take tare da shi tunda ba ta son shi saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so kuma dole za ta yi sha'awar ɗa namiji da ta yi tunanin wani ɗa namiji ta yi tunanin sha'awa ba wanda take tunawa sai wannan saurayi sai ta sake sake sace jiki ta kurinsa ta yi haka har so daga ƙarshe sai ta ba shi shawarar cewa wane in za ka yadda ka aure ne in kashe auren nan in fito mai aure sai ce gaskiya shi an ce masa duk wanda ya zina tsakanin da wata ba aure a tsakanin su har abada dan haka shi tsoron Allah yake ji ba zai ba sai dai su tuba dai daga wannan shi kenan to waɗannan maganganu ne masu hadarin gaske ina iyaye suke kallo suka aurar da su ga wanda ba ta so wannan kuskure ne ba a yin auren dole cikin addinin musulunci ana gina aure ne bisa ga soyayya bisa ga kauna duk auren da babu soyayya a ciki ba zai dore ba akwai yarinyar da iyayenta suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so sai ta kai kara wajen annabi annabi ba ta zabi yace ko ki kashe auren ko kuma ki cigaba duk wanda kika yayi tace zan jure in zauna tare da mijin haka amma na yi haka ne dama dan ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da ikon aurar da 'ya'yansu a latila wannan ba daidai ba da bai iyayensa aure da yayansa alati da kuma kuna kuna sanar da labarin barira barira ku yanga ce ta ummuna aisha tana da mijinta mugis suka rabu da suka rabu ya zo yana matukar santa ita kuma tana matukar ke daidai da wurin da mugi da barira ta wuce idan mugi ya yi tafin sawunta a cikin titunan madina manzo Allah ya kalli Abdullahi da Abu ce baka jin tausayin yadda mugis yake cikin tsananin bege da son barira ko baka mamakin yadda ita barira take tsananin kinshi yake wallahi ina mamakin haka karshe dai aka nemi manzo Allah ya sanya baki a cikin lamarin manzo Allah ya tashi da kansa yaje ya samu barira yace da ita ki yadda mana mugis ya sake aurenki sai ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana bani shawara ne ko kana yi mun umarni sai ce a shawara nake shi kuke to bana sai ma'ana inda umarni kake dole in bi a matsayin ka na annabi amma in shawara ce kake bana sai haka manzo Allah ya tashi ya fita ya kyale ta babu yadda iya yanzu in akwai wanda zai tilasta wani ya auri wani ko ya tilasta wata ta auri wani a duniya ai manzon Allah ne ya fi cancantar ya tilasta barira ta auri bi. amma manzo Allah bai tsasa ta da babu dole cikin addinin musulunci na'am da haka ya kamata iyaye su yi hatara yanzu abin da nake jan hankalin ki ke da kika samu kanki cikin wannan hali na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba duk da kin tuba kin koma kin koma kin tuba ki dauka tuban da kika yi ta karshe din nan yanzu ita ce ta karshe ki ta kuma ubangiji ta'ala ya tsare tubanki kuma ki yi kokarin faɗakar da iyayenki cewa fa in zaki zauna da wannan bawan Allah ba za ki ba shi haƙƙin auratayya don su raba ku idan zaman lafiyar ki shine su raba ku idan suka raba ku ubangiji ta'ala ya kawo miki wani sai ki aura kuma shi wancan saurayi da kuka yi barna da shi shi ma ya sani cewa ya kita dokar ubangiji kuma wajibi ne akan sai tuba zuwa ga Allah yayi nadama idan ya tuba yayi nadama mijin wancan mace ya sako ta suka rabu da mijin ta zo ta yi idda ta yi istibra'i daga baya ya halatta ka aure ta duk malamin da baka fatawa cewa wai ba aure tsakanin ku har abada ba gaskiya ya faɗa maka ba kuskure ya faɗa maka na'am kuskure ya faɗa maka sai dai na fi tsammanin ba wani malami da ya faɗa masa haka ba amma akwai abin da yake faruwa da dama yan mata sukan shiga cikin tarkon samari saurayi ya zo yana son ke nuna ƙaunar ki matuƙa ke kuma ki zautu da shi amma sai ya nuna sharaɗin ya ci gaba da neman auren ki ko ya turo su shine in kin yarda da shi yayi fasikanci da to wannan makami ne da samari suke amfani da shi sai ta ga cewa idan ta ki to za ka rasa miji to idan kuma ta yadda ta saba Allah karshe sai sai dan ya bata shawaran ki saba Allah daga baya ki yi istighfari sai ta saba shi kuma daga lokacin da ta yadda da shi to sai dauka to dama ashe yar iska to babu shi babu ita duk yadda zai yi miki wayo kauce miki sai ya miki wayo ya kauce miki ba zai da ya aure ki ba da yawa daga cikin samari da haka suke lalata yan mata sai ya kasance gaba ɗaya sun yi destroying din future ɗinki ke baki tsaya kin kare kanki ba sannan shi da kika yarda da shi kuma yanzu ya kyale ki saboda da wuya mutum yayi fasikanci da ya mace a titi sannan daga baya ya kimar ta ko mutuncinta kuma da wuya ya amince da ita zai dauka kuma duk inda take ta unguwa wajen wani saurayin za ta banda shi ke ma kuma ai ba za ki amince da shi ba za ki dauka cewa idan ya je unguwa ya dade wurin wata ya tafi saboda kun saba haka kuke lalata tun kuna tun kafin ku yi aure da haka ya kamata ya hatar Allah ya tsare mu wato daga murya a bayan liman shin yana da asali cikin shari'a ko baya da asali idan babu shi me yasa ake yi a masallatai guda biyu na makka da kuma na madina daga murya a bayan liman don isar wa sauran mamu su ji in liman yana tsaye ko in yana cikin ruku'i ko in yana cikin sujada ko ya dago ko ya yi sallama ana yi ne kadai idan sautin liman baya kai wa mamu to ya halatta a samu wani ko a sahun gaba ko a sahu na biyu ko a sahu na uku ya rinka daga murya don sanar da sauran mamu mai leman yake ciki amma idan sautin liman na kaiwa mamu duk suna ji to kuskure ne wani ya rinka daga murya a bayan liman a dukkan sallolin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tare da al'umma an daga murya a bayansa ne sau biyu kuma bisa ga dace wanda ya daga murya din shine sayyidina abubakar kuma a cikin dukkan halaye guda biyu din an daga muryar ne yayin da annabi ba ya da lafiya ta yadda muryar shi ba ta iya kaiwa sauran mamu gaba daya karo na farko ya fado ne daga kan dabba sai ya samu uzuri na rashin lafiya ta yadda in ya daga murya mamu ba ta bi sai sayyidina abubakar ke daga murya yana isar wa sauran mamu kashi na biyu kuma a lokacin cutar ajali cutar da annabi ya kwanta wadda daga ita bai tashi ba Allah ya karɓi rayuwarsa a nan gurin ma an yi sallah sai zina abubakar na daga murya ga sauran mutane da ba sa jin muryar liman ba sa jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da waɗannan guda biyu din ba wanda ya isa ya kawo maka wata waƙi'a ta uku wadda aka daga murya a bayan annabi yana fata an fahimta wato kenan sai wannan yi nuna kenan a ce hali wanda yake shine aka sani ne yau da gobe shine ba a daga murya daga murya bakon abu ne ba a yi sai wata illa ta samu wani uzuri ya samu wata larura ta samu wannan illa ko uzuri shine rashin isar muryar liman ba wai lalle bane liman ya zanto baya da lafiya a kila masallacin na da girma sai da in ya daga ma mutane ba za su ba wai lalle bane ba kuma liman ya zanto cewa wato ainihin masallacin yana da girma kila a halittarsa baya da murya babba yayin da duk aka samu wannan illa ta sautin liman baya wadatar mamu gaba ɗayan su to sai a samu ne daga murya amma da zaran wani ya daga murya a halin sautin liman na kaiwa to ya tabbatar yayi bid'a cikin addini ya kago abin da babu to kaga anan gurin galibi masallatan mu a halin yanzu kan yi amfani da na'uran ɗaukaka sauti da amplifier ga speaker ga komai da komai sai yadda sauti zai kai musamman idan liman ya makala irin mic din da ake makalawa a jiki kamar wanda yake jiki la yanzu kowa zai ji muryarsa to lokacin sai ya zama wasa ne wani ya rika daga murya bayan liman dan asalan an ma fi jin muryar liman din sama da kai me amfanin daga ka kai din da ka daga ya zama wasa da addini kenan cikin malamai akwai wanda suka bada fatawa akan duk wanda ya haka ma sallar ta lalace kuma abun mamaki akwai malaman mazhabar malikiya ce shekara goma sha biyar ko sha shida da suka wuce baya akwai daya daga cikin abokanan mu malam ibrahim jalo mutumin jalingo cikin jihar taraba ya yi dan karamin littafi da ya sa masa suna alkaulul munsif wato magana ta adalci dangane da daga murya a bayan liman ya tattara maganganun malamai kan wannan littafin littafin ne mai ban kaye kwarai da gaske ko musamman idan an duba lokacin da yayi shi shekaru wajen goma sha bakwai baya ko wani abu makamancin haka a yayi kokari matuƙa kwarai da gaske ya faɗi duk abin da ya kamata a faɗa game da wannan matsala, ina fata an fahimta dan haka da ya daga murya bayan liman wannan ba daidai bane cewa kuma ana yi a masallacin Makka ko a masallacin madina wannan ba hujja bace ba masallacin makka baya zama masdar min masadir tashri' haka masallacin madina masadir tashri' sanannu ne a wajen malamai akwai al-mujma'u alaiha akwai al-mukhtalafu fiha eh, masadir tashri' da aka yi jima'i akan su min haythu al-jumla al-kitab as-sunna al-ijma' al fiha kuma su ma ga sanan da yawa daga cikin su akwai qaulul sahabi akwai shar'u man qablana akwai al-masalih al-mursala da sauran makamantansu amma dai masallacin maka ko madina baya zama hujja dan an yabo a masallacin ya zama shari'a sai in abin ya sami gindin zama cikin qur'ani ko hadisi mutanen maka da mutanen madina mutane ne kamar mutanen kano da na abuja da na maiduguri a ciki a iya samun mutumin kirki a iya samun ba ni kirki ba a iya samun malami a iya samun jahili a iya samun mujtahidi a iya samun wanda yake donal mujtahid da haka mu daina kafa hujja da cewa an yi a maka ko an yi a madina a'a mu kafa hujja da cewa qur'ani ko hadisi ko maganar sahabbai ga abinda annabi yace ga abinda Allah yace ga abinda sahabban manzon Allah suka rayu a kai alal misali mutanen maka sukan zo su yi tarawih su zo daga ba su yi tahajjud kuma idan sun yi tarawih din su yi shafa'i da wutu idan sun yi tahajjud kuma su yi shafa'i da wutu manzon Allah kuma yace la usrani fi laila suka dauki shekaru masu dama suna yi shekaru goma da suka wuce baya sannan suka daina ya suka rinka yin wuturi guda daya a madadin wuturi guda biyu kaga wanda ya bi su cewa dan ana yi a maka shi ma bari ya wuce guda biyu yanzu sun bar shi a kwana ke sun dauki hadisi sun kyale to yanzu suna yin tahajjud raka'a sha ɗaya suna yin tarawih raka'a ashirin su zo su yi tahajjud raka'a goma sha ɗaya wajen talatin da wani abu a rayuwar annabi gaba ɗaya ya raka'a goma sha ɗaya a hadisin bukari in ka ruwaito ruwaya da tafi kowace adadin rakawo'i yawa ya yi raka'a goma sha uku to yanzu anan nan gurin da ka dauki abin da manzon Allah ya rayu kai raka'a goma sha ɗaya da ka dauki aikin mutanen maka raka'a talatin ka faɗa mun in na baka shawara wanne zaka dauka Ka shi kenan sai ka ce kuma dan ana yi a maka in suna da wani ijtihadi da fatawa da tusa suka saba raka'a sha ɗaya wannan sun suka san suna da ijtihadin in sun yi daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da lada ɗaya amma haka kawai ga hadisin manzan Allah kamar rana a lokacin azhar in kyale shi in kama aikin mutanen makka ko mutanen madina ko mutanen kudus ko na abuja ko na lagos da wani hujja da wani dalili bai zan je cewa Allah ranar tashi kiyama Allah ta ittabi'u ma unzila ilaykum ko bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku ya ce ka mutanen makka ko mutanen madina da haka duk wanda ka jima yana kawai aya na yi a maka yana yi a maka wannan alama ce ta wanda yake wannan wannan maganar ba ya da alaka da malanta ko ilimi kawai magana ce dai kawai ta mutane dai haka irin dai mutane na kan titi ga magarin mutane mai tambaya ta biyu shi kuma tambayar sa yana tambaya ne dangane da menene abin da ya kamata mu yi a goman karshe ya dan uwa abin da ya kamata ya kai a goman karshe doriya akan azumi da ka saba yi shine raye dare da ibada da kuma itikafin idan ka samu dama qiyamul layl da itikafi qiyamul layl a cikin kowane dare banda ramadan abace mai falala dan ayoyin alqur'ani sun nuna falalarta والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون waɗannan ayoyi sun isa su haska maka ka gane falalan tsayuwar dare sawa a cikin ramadana ko a wajen ramadana abin ne mai falala saboda ayoyin alkur'ani sun nuna wata cikin suratul furqan wata ayar cikin suratul sajada wata kuma cikin suratul isra ko da yake ta suratul isra wani na iya cewa ai wannan ke bantacce ne ga annabi sai a ce eh wajabcin kiyamun layli ke bantacce ne ga annabi amma mustahabbancin ta fa ya shafi kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma haka ga ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila dukkan wannan ya shafi ramadan ya shafi kuma wajen ramadan to amma idan ramadan ya zo qiyamul layli mustahabbancin sana karfafuwa sama da sauran kwanaki da ba na ramadan ba da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari man qama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan wanda ya tsaya wa ramadana yayi ibada yana mai neman lada yana mai imani da Allah an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa sannan kuma idan ramadana din ya zo a goman ƙarshe mustahabbancin yakan karfafu sama da sauran ashirin din farko tunda manzo Allah ce man qama lailatal qadri imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukan wanda yayi dace wajen yin qiyamul layli a daren lailatul qadari yana mai imani da Allah yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to wannan kaga a cikin ramadana ke karfafuwar mustahabbancin ya tsara kwanakin da ba na ramadana ba nan guda akwai tambaya qiyamul layli da kai ta kai kadai a gida da ka yi ta a masallaci wanne ta salala manzan Allah ya faɗa cikin hadisi yace khairu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar da ɗan adam zai yi ita ce sallar da ya a gida sai fa in ta farilla ce to wannan hadisi yana magana ne akan sallolin nafila waɗanda ba su shafi watan ramadana ba waɗanda ba salatu tarawih ko tahajjud ba ka yi su a gida yafi fi don haka ma ya sake faɗa cikin hadisin bukhari ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan ku ɗauki wani kaso na sallolin ku ku rinka yi a dakunan ku kar ku mai da dakunan ku su zama kamar makabarta wannan duk ana magana a wajen ramadana amma a cikin ramadana sallan tarawihi a masallaci ya fi sallah sama da yinta a gida ina fata an fahimta dan abin da yasa na fara kawo wancan hadisin akwai waɗanda suke kawo wancan wajen su hana mutane zuwa sallar tarawih ko su hana mutane zuwa sallar tahajjud sai to ai kai sallah a gida yafi falala kai sallah a gida yafi falala shi ko wancan hadisi yana magana akan nafilfili waɗanda ba na ramadana a wajen watan ramadana amma a cikin watan ramadana yi cikin jam'i tare da mutane ke yafi falala ina fata an fahimta sannan kuma shari'a ne yin ta a cikin jam'i din tare da mutane dan naji waɗansu ma sukan yi ganganci su ce wai bid'a ne a je masallaci ayi tarawih ko ta tahajjud wai bid'a ne wannan ganganci ne ko dai san zuciya tsabagen san zuciya ka san akwai wanda shi in baya iya abu to sai ya haramta dan kowa kare ko kuma yana ganin wanda suke kiyamun lailan nan akwai zaratan mahaddata alqur'ani wanda sun iya tajwidi suna ja jama'a suna jin daɗi su je to shi ko bai iya ba to sai ce haramun ne na taba ganin wani malami wata shekara suka wuce kusan shekaru goma sha yace haramun ne eh, a sauke qur'ani shi ya yadda aje tajwidin amma sauke qur'ani haramun ne da aka bincika sai dalibai suka gano shi bai haddace bane sai kewa hafizai hasada da tafiya ta tafiya ya ga mutane suna yi shi ma sai samo qur'anin sa mai zuciya rike idan an fita din sai ya bude qur'anin sai karanta to tun da farko da ka bada fitowar wannan da ka huta ka hutar ko ba haka ba dan haka yin qiyamul layil a cikin watan ramadan yana da falala ka a masallaci cikin jam'i sama da ka yi a waje kuma shari'a ne a masallaci din ya tabbata a sunnar annabi ta aikace da ta magance da ta kuma sunna ta qaririyya an fahimta ku manzon Allah ya fito cikin dare sai ga mutane suna sallah a masallaci ya tambaya su waye wannan suke sallah masallaci cikin layali ramadan da aka ce ai waɗansu mutane ne suka fito sallah sai suka ko wancan ya dan haddace wani abu wancan ya haddace wani abu da suna yi daban-daban sai suka ga ya kamata tun daga ubay ibn ka'ab ya fi su haddan qur'ani su haɗu a bayan su yi musulmanci sai manzo Allah ce laqad ahsanu am asabu yake hakika sun kyauta sun yi daidai kaga manzo Allah ya tabbatar da a hadisin bukhari da muslim kuwa da kansa yace da ummu na Aisha dauki tabarma ki samun a masallaci kaje ta sanyawa annabi tabarma a masallaci bayan sallar isha'i bayan dare yayi sai manzo Allah ya fito sai ya zo ya kama masallaci kadai cikin masallaci ta zawi to sai wani daga cikin wani adadi na sahabbai sai ga sai suka zo suka bi sallah yayi sallah tare da har a kammala wace gari sai manzo Allah ya sake fitowa sai adadi ya karu sama da najiya suke sallah tare da shi wace gari karo na uku aka zo masallaci ya cika manzo Allah ya sake sallah tare da su wace gari kashi na hudu sai mutane masallaci har wajen masallaci sai annabi ya fitowa Amma nan su manta waye har sai suka rinka cewa as-sala as-sala as-sala wato suna nufin tunatar da annabi annabi ko na jin su yi shiru na'am har sai da ya fito sallar asuba wadansu suna wajen aka yi sallar asuba suka tambaya annabi me yasa baka fito ba yake na ji tsoron in fito a wajabta muku ita in an wajabta muku ita ta zama wajibi ba za ku iya yi ba malamai suka ce a nan gudun kaga abin da ya hana annabi fitowa ba wai dan sallar bata halatta ba sai dan jin tsoron in ya fito za a wajabta wahayi na sauka akan amma in bai fito ba tana nan a mustahabi wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama bai bari ina fata an fahimta wannan ita ce hikima annu'man ibn bashir yake cewa mun yi kiyamul laila da annabi a daren 23 yake zuwa ɗaya bisa ukun dare wan sa'at na farko mun yi kiyamun laili a daren 25 zuwa wato ainihin rabin dare mun yi kiyamun laili a daren 27 tare da manzan Allah sai da muka kai tusa biyu bisa ukun dare tun daga farkon dare zuwa biyu bisa uku yace kai akwai lokacin da muka yi kiyamun laili tare da annabi har sai da muka tsoron koma sahur zai kubuce mana ne ana gama sallama kowa na kokarin yi dan abin da ya samu ya ci kafin alfijir ke to sahabbai kenan shirya su sun yi sallah tare da annabi to kaga a nan gurin idan ka dauki wannan hadisai annabi ya fito masallaci ya sallah tare da mutane kai kuma yanzu ka zo ka ce bid'a ne sannan kila kai ka kafa hujja da wadansu hadisan wanda suke nuna a yi a gida su kuma ne yi a gida ba su shafi ramadan ba fa suna magana a wajen ramadan dan a wajen ramadan manzon Allah kan a gidansa yake kiyamul layl har umma na Aisha take cewa ya tashi yana sallah cikin dare ina gabansa yayi alqibla da ni ya yabe da ni ne ce suturarsa kamar a gabansa a alqibla tace ina cikin barci sai in turo kafata inda yake sa goshinsa idan ya zo ɗora goshi sai ya ji kafata sai ya ture kafata ya ɗora goshinsa ya sujada ce bayan ya kammala idan ya tashi ya miƙe tsaye tunda yana daddawa a cikin karatu sai bacci ya sake kwashe ni sai ya sake turo kafata wajen idan ya zo kuma zai yi sujada sai ya sake ture kafata wannan a gida ne ko a masallaci to kaga a wajen ramadana kenan a cikin ramadana kuma a masallaci a wajen ramadana kuma a gida dan haka kuskure ne wani ya zo yana cewa abu bid'a ne dan naji wani ya yi ganganci ai ba ai bid'a ne ai bai halatta ba kiyamul layl ai tahajjud da ake zuwa wanda kuma fi kuskure ma wanda ya zana ta wai kuma bai halatta mata su je ba ya za ka yi da hadisin bukari la tamna'u ima allah masajid allah idan fa matar ka tace zan tafi kiyamul layl manzo Allah ce kada ka kuskura ka hana ta kada ka kuskura ka hana ta in ko kace kada ki je ka saba manzon Allah Allah ko yace falli hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu dangancin sabawa umarnin annabi su yayi wata fitna ta same su ko kuma azaba mai tsanani dan haka dan Allah mu ji tsoron Allah abinda mu ba za mu iya ba saboda ragancin mu ko saboda wani dalili namu kar mu harantawa al'ummar annabi lada don haka mata na iya zuwa kiyamun laili cikin ramadana irin yadda maza suke iya zuwa idan mace ta zauna a gida ta yi sallah yayi waɗansu malaman ma suka nuna tafi dan saboda hadisin da yake nuna sallar mace a gida ya fi a masallaci ko da na annabi ne lada idan ta je masallaci kuma ba ta yi zunubi ba ba ta saba kowa ba sannan in ta ce za ta dole mijinta ya kyale ta dan manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah masajid Allah ya tafi kowane masallaci a banka sama matar ka tace za ta je masallaci ba ka isa ka hana ta ba hadisin turmizi yace idza ta'azanat imra'atu ahadikum bi dhahabi al masjid fala yamna'aha ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi za ta je masallaci kada ya kuskure da haka dai a nan gurin muke so in ja hankali kuma kan masu zuwa kiyamul layl mu tsarkace niyya muna zuwa dan Allah ba dan mu je mu gasa ba ba dan mu je mu ya mun lalle washe gari da safe mu je muna ba da labari kai ai je mun dade ai lokacin da aka yi kaza muna daidai wuri kaza ai raka'a ta karshe ai da ni aka yi raka'a farko ai da ni aka yi takbiratul ihram wa wannan sai zanto mutum yana tallata aikin sa kenan yin nuna alaika an aslam dai kenan na biyu idan za a bude idan za a bude sifika a masallaci sai a bude yadda za ta wadatar da mutanen wajen da ta ketare su zuwa wajen na nesa ba dan kar su damu da yawa akwai waɗanda za a ga su biyar suke kiyamun laila a unguwarsu amma sai su buɗe za su bi ka katuwa su hana sauran mutane bacci ga wannan ba daidai bane amma akwai wanda mai yawan masallacin ya kai sai an buɗe su fika in ba haka ba mamu ba za su ji karatun liman ba jin karatun liman kuma shi ke ba su ƙwarin gwiwa suna bi ma'anonin alƙur'ani suna ratsa zukatansu suna ratsa zukatansu da alƙur'ani mai girma to wannan kaga babu laifi akan wannan ina ba ta an fahimta nan mace kuma wato idan bata nemi izinin mijinta ba ta da ta tafi wannan kuskure ne haka mata da suke fita da yara kanana sabon haihuwa biye su ta kuka suna damun mutane ke biki sallah a nasaba biki ibada a tsaba wannan kuskure ne ki zauna daki kiki ya ki kiyamul lailin ki ki reni yaran ki kin samu ladan kiyamul laili kin samu lada na kulawa da yaran ki haka idan mijinki na jiya ki tsaya ki biye ki ya shi sallah sama da ki tafi kiyamul laili ina fata an fahimta waɗannan da abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su itikafi kuma abin da yake bukata zama a cikin masallaci ya zama a cikin masallaci tare da kyakkyawan niyya sannan kuma ya zanto mutum da azumi a bakinsa inda rana ne wannan shine abubuwan da itikafi yake bukata zaman masallaci niyya sannan azumi in lokacin itikafin mutum din ya shafi rana sannan kowane masallaci da ake yin hamsu salawati a yin itikafi a cikinsa amma idan kwanakin da mutum zai yi itikafi sun haɗo da ranar juma'a to lalle ne ya je masallacin juma'a ya yi itikafin sa yafi dai idan yi a masallaci na kamsu salawat ya zai ranar juma'a ya fito ya tafi sallar juma'a ya rushe ka'idar itikafi ya zauna kuma yana itikafi ya shagala da mustahabbi ya kyale farilla to a nan gurin tun farko sai ya zanto in dai kwanakin da za ka yi ya shafi juma'a to sai ka je wato ainihin masallacin juma'a ka yi itikafin ka ina fata an fahimta to wannan shine abin da ya kamata mu sani sannan a cikin itikafi ba abin da mutum zai yi na abin da ya shafi duniya sai abin da yake dole da tukafi ya killace kansa ne da shi sai ubangiji abin da ya shafi dole a cikin itikafi abinci abinci abin sha shiga ban daki duk waɗannan bukatu ne da dole barci bukata ce ta dole ina fata an fahimta ba haka mutum zai fita daga masallaci dan ban daki dan cin abinci dan shan abin sha to amma in ba wannan ba kawai ka fita bakin masallaci masallacin kana kusur titi kana kallon motoci masu wucewa kuma da sunan kana ita kafi ka rufe ita kafin ka ko waɗanda suke zuwa da littattafai waɗanda ba na na waɗansu ilimomi daban ba karatun alkur'ani ba mutum ya zo da littafi yana karanta a masallaci yana cikin ita itikafi ko da littafin fiqh ne ka rufe itikafin ka idan an zo darasin tafsiri kana cikin masallaci wannan ba yadda ka iya ko ka so kai karatu ba za ka iya ba dan darasin da ake na masallacin ka ba zai bari ka jina ka ba sai ka buɗe qur'ani kana kallon ayoyin da ake karantawa ibada ce zai shiga cikin itikafi amma littafin adab littafin nahwu littafin balaga mathematics biology chemistry kana itikafi jarida wani na shiga itikafi ma da yar karamar rediyo da safe GBC ka rufe itikafin wani ma yana tambaya zai shiga da hansa din shi don wani lokaci dan rika ansa waya ko ya buga wallahi da kai wannan ka rufe itikafin ka an ka kanka ka riga ka bar shi a gida ka kulle shi sai bayan ka gama itikafi da abokan hudda ka wani ma na tambaya zai shiga da hansa din don wani lokaci dan rika ansa waya ko ya buga wallahi da kai wannan ka rufe itikafin ka an ka kanka ka riga ka bar shi a gida ka kulle shi sai bayan ka gama itikafi da abokan hudda ka kafin ka shiga sai ka rubuta sako na musamman a cikin hansa ɗinka sai ka aika musu ta hanyar text duka yi musu cewa to na shiga kila zan yi tafiya ko bana nan kwana biyu kar ma ka ce zan shiga itikafi a ce yayi riya bana nan daga nan zuwa kwana goma har kafin ka same ni a wannan waya din ba ka hutar da kowa ka kulle waya ka aji sai karatun alqur'ani sai salati ga annabi sai zikiri sai halala sai istighfari sai tunin lahira gaba ɗaya ka manta da duniyarka ibn al-qayyim yake wani garan bawul ne dan adam ke wa zuciyarsa sabis mutum yake wa zuciyarsa ya inganta imaninsa dattin da ya makalkale a jikin zuciya duk ka zubar da shi kafin ramadana ya mafi karancin kwanaki da manzon Allah ya cikin ramadana kwana goma ya taɓa yin kwana 20 yana itikafi mata suna iya yi maza suna iya yi matan annabi sun yi itikafi tare da shi a masallaci bayan ya bar duniya ma sun yi itikafi na'am to kawai abin da aka ce mace bai halatta ta shiga ita ba sai ta nemi izinin mijinta ko waliyinta waliyin lamarinta sannan kuma inda za ta yi itikafi din ya zanto an aminta daga fitina babu fitina to wannan babu laifi amma in akwai fitina to bai halatta ta je ba sannan kuma in bata nemi izinin miji ko waliyinta ba bai halatta ta je ba a take ta wannan shine abin da dai za mu yi a goman karshe mu ribaci waɗannan lokaci kuma mu ribaci daren da yake kadari wanda maza Allah ya ce to lalubunci a cikin goman karshe ko mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari a ciki ubangiji ta Allah ya ba mu ikon raya waɗannan kwanaki gaba ɗayan su da ibada lokacin shiga itikafi shine bayan sallar asubahi mustahabi ne ka shiga itikafi bayan sallar asubahi maza Allah ya tattawo da kayan sa na shiga itikafi da ya zo masallaci da an yi sallar asuba sai ya shiga itikafin sa lokacin fita daga itikafi kuma shine bayan sallar magariba da zaran an yi sallar magariba sai ka fitar da itikafi ina fata an fahimta da suke tsayawa har sai washe gari ranar idi da safe kuma su wanka daga masallaci su tafi masallacin idi suna ganin takawa suka yi saba sunar annabi suka yi irin masu taka wannan ne irin sai iyalin sama ba su ganshi ba sai da ya dawo daga idi a'a wannan daren idi din ya kamata ka fara bikin idi kai da iyalinka ka fitar da itikafi da zaran ka ga labarin an ga wata shikenan ramadan ya wuce goman karshe kai wa itikafi idan jawwal ya tsaya ba an fitar da goman karshe ba to yanzu ka shiga cikin shawwal kuma da itikafin ka sunnar annabi yakan shiga bayan asubahi ya fita bayan sallar magriba na'am jazakallahu khairan sai ka tunatar da ni wannan fa'ida mace ce ta tafi yaji wato suka fata da mijinta ta tafi gida amma ba ta shi ba to tana can wurin kuma sai ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar mijinta kafin a sasunta ta dawo gida to sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba sai uban mijin ya ce a ta koma gidansu ta je ta kaba a can menene abin yi a hakikanin gaskiya idan mace mijinta ya mutu inda shari'a ta tabbatar ta zaman ta kaba shine ɗakin mijinta sawa'un gidan da yake mallakar ta ko da gidan haya ne ko da gidan haya ne a nan ne za ta zauna ta yi ta kaba sai dai shi mai gidan hayar ya haƙuri kuma ya lura da halin da ta shiga ciki ba hali ne ma na a tuntube ta kudin haya ba idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema to a sami yan uwa musulmi ko cikin dangin ta ko cikin dangin miji su biya kudin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba amma ka'idar ta kaba mace tana yi ne a ɗakin mijinta wannan shine nafsi ya tabbatar da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abinda wannan uba yayi wato uban miji bai dace ba kamata ya yi haƙuri ta koma ɗakin mijin ta je ta kaba a can don ne ya yafi dacewa da shari'a sannan kuma zaman ta kaba zama ne da mace za ta yi za ta kaura cewa ado don zama ne da ya kunshi ibada mace za ta kaura cewa dukkan dangin kayan ado tufafi ba za ta sanya na ado ba za ta sanya tufafi ne waɗanda suke baya bo ba fallasa sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai ƙanshi ba sannan ba za ta yi kitso ba sannan ba za ta yi lalle ba sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata hudu da kwana goma sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole ta larura kamar zuwa asibiti ta je ta dawo amma ta je aiki ta dawo wannan bai halarta ba inda tana cikin takaba ko a ce ta je makaranta ta dauki darasi ta dawo ta ci gaba da zama da abin nan dakin ta ba wannan bai dace ba ko alama bai dace ba ba daidai bane ba mace ba ta fita sai in fita ta zama ta dole ta larura ba za ta kitso a dole ne yi ba za ta sa kwalli ba ma da wanne ne mace za ta fi bukata tsakanin sa kwalli da yin kitso kwalli aka fi bukata amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah ta ce idan tana cewa ta sanya kwalli manzon Allah ce wata fadar kwana goma kadai da a jahiliya ba shekara ɗaya kuke ba ba ku sa kwalli ba sai yanzu da an ce ki wata hudu da kwana goma yace ba za ki sa ba har sai wata hudu da kwana goma su wuce kitso ayi kwalliya ne da haka ba za ta kitso ba in na da na kanta sai ta kyale shi aka haro ta hudu da kwana goma in kuma ta kunce to shikenan sai ta dan lullubce gashin kanta ta yadda ba zai zuba ba amma kuma ba ado ba ba za ta yi ado ba dan dukkan abin da zai dauki ma'anar ado an haramta wa mace ta yi shi a cikin kwanakin ta kaba sannan ta kaba mace tana shiga ne da zarar mijinta ya rasu tana jin labarin mutuwar sa shikenan sai ta tashi ta cire kayan adan da ke jikinta in fuskata akwai hoda baki lebanta akwai jan baki sai ta je ta wanke ta goge da niyyar ta shiga ta kaba ba sai wata mace ta zo ta shigar da ita ba sannan kuma idan wata hudar kwana goma suka wuce kenan ta fita daga takaba ba a jiran kuma sai wata mace ta zo ta fitar da ita daga takaba irin yadda ake na al'ada din nan wanda al'ada ce ba addini ba mai tambaya ta gaba na cewa sun sami sabani tsakanin shi da mijinsa kuma abin da mahaifinsa amma abin da ya fahimta wato matar mijin take zuga wato matar mahaifin nasa ita take zuga mahaifinsa da haka ko da yayi masa dukkan wani alheri baya karba sai ta hana shi karba da haka ki so a yi wa'azi ko a ji hankali game da wannan eh to bai dai dace ba kan mutum ya ah, ya rika gaba tsakanin shi da ɗansa a ce mace ta shiga tsakaninsu ko ko wani abu na duniya ya shiga tsakaninsu wannan bai dace ba duk irin laifin da ɗanka ya maka idan har ya zo ya nemi ka yafe masa ya nemi ka yi masa rangwame to abinda shari'a ta ladabtar da mu akai shine sai ka yafe masa ubangiji ta ala ce wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ya kamata mutane su rinka yin afuwa kuma ya kamata su rinka kawar da kai idan an yi musu abu su daina daukan cewa sai sun dauki fansa dan haka bai dace ba mahaifi ya kullaci ɗansa a zuci har dan yana ta kokarin bin shi ya neme ya yafe masa ya nemi tuba amma kuma yake karban tubansa wannan ba daidai bane ba ai kai ma kana sabawa Allah a kowane yini ubangiji ta'ala yayi hakuri bai kama ka da laifinka ba ubangiji yace walau ya Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba walakin yakhsuruhum ila ajalin musamma a wani wurin walau ya Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yakhsuruhum ila ajalin musamma inda ubangiji ta'ala na kama mutane da zaluncin da suke yi da babu wanda zai rage a ban kasa inda Allah na kama mutane da irin laifukan su da kayi laifi Allah ya kama ka da shi da nayi da kin yi da yayi ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa a bangasa yasa manzo Allah ke cewa dukkan dan adam mai kuskure ne sai dai wa khairul khata'ina tawwabun mafifita cikin masu wato ainihin kuskure sune wanda suke kokarin tuba zuwa wajen ubangiji kuma kamar yadda Ali Ibrahim ta bayyana wallazina idza zalamu anfusahum wallazina ka idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wato waɗanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu nan take sai su tana da ubangiji su koma zuwa ga Allah to haka ake so bawa da ya sabo ya tuna ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya yafe masa haka ubangiji yake da an koma gare shi sai ya yafe to kai ma ya kamata idan aka yafe idan aka nemi ka yafe to sai ka yafe da haka bai dace ka kullace danka a zuci ba wasu tambaya makamanciyar wannan ma ita ma ta yi kama da wannan shi kuma mahaifi ne ya zo zai aurar da ɗansa zai masa aure to matar da ya zabo masa baya sa amma sai masa dole cewa sai ya aure ta me zai faru da karshe lokacin da ya aure ta tunda baya son ta kaga zama ba zai daɗi ba karshe da aka kai aka komo shikenan sai suka rabu yaro ya saki yarinya da ya saki yarinya sai ya auro wata daban kuma mahaifin har yanzu yana nan yana gaba da shi kuma har an zo cikin watan ramadana dan ya je ya nemi uban ya sai masa yayi duk abin da ya kamata ya yi na ladabi yaki har mahaifiyar yaron ta ji tausayin dan ta tausaya masa halin da yake ciki sai ta sa baki ta ce da uban yanzu ai bai dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma ɗanka yayi maka laifi ya tuba ya ne maka yafi yayi kaza yayi kaza amma ka kiyaye wannan ai ba daidai bane ba to wai sai kuma uban ya ji haushi sai ma ya saki ita kanta uwar to wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba musulmi bai kamata ya yi wannan ba wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatan rahamar ubangiji ba kuma yake sa ran tsira daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma aje ya riga ya yi laifi ya ya auri wadda ba ita kake so ba to shikenan kuma ya dawo ya ne maka yafe masa shi ka yafe masa kuma sannan ai a musulunce yadda ya mace ba a tursasa ta ta auri namijin da ba ta so da ka'idar shari'a kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro yar kaza ba ko yar wani ko yar wani ko yar abokina, dan mai zumunci dan shi kake so kai wa gata ba kanka zaka yi wa gata ba shi kuma in zaka masa gata ka kyale shi a ruwan da yake so illa ya ka uba ka ba shi shawara shin wannan yarinya da danka yace yana so menene abun a kushe a tattare da ita a musulunci na'am tana da wani laifi a musulunci da bai dace ba danka ya aure ta shin gidansa suna da wani laifi a musulunci da bai kamata a yi aure a gidansu ba wannan shi zaka lura da shi amma idan ba su da wata makusa a musulunci ko ita yarinyar ko gidansu baya dacewa uba ya zo ce ba haka ba sannan baya da cewa ce dole sai wanda kai kake so zai aura dan kai shi zaka yi aure ba kai zaka yi wakanka ba kai lokacin zaka sai ka aure wanda kake so to shi ma kuma sai ka kyale shi aure wanda yake so amma ba daidai bane ba a matsaya mutum ya aure wanda baya so dan aure gaba ɗayan shi ana gina shi ne akan soyayya in babu soyayya babu aure da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a yi aure ba yakan ji tausayin su ina ma su yi aure dan da kansa yake cewa lam yura lil mutahabbaina ghairu zawaj ba abin da ya dace wa masoya guda biyu illa fi aure na'am kada a kyale su haka ba tare da aure ba dan idan kuka matsa kuma san su yi karfi kuma kuka ce sai an raba su kai uba ka ce sai da aure wata a wani gida ko iyaye su ma sun ce sai dai su aure da yansu wani gida to lokacin da za su su yi muku kwana su yi muku wayo su haɗu da juna ba ku sani ba tunda yana son suna son shi ba haka ya kamata iyaye su yi hatara a madadin wannan da a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan sauraron tafsiri da da za su ta kafofin watsa labarai muke roƙon wannan uba dan Allah dan Allah ya ji tsoron Allah ya yafe wa wannan danashi kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na watan ramadana yaron nan ya je ya aure magana ta riga ta wuce a rike wannan tafta a shiga wani sabon zancen daban a duniya amma ka rike abu shekara ɗaya shekara biyu wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci so nawa kai ka saba ubangiji ba ka san ubangiji ta Allah ya kai maka kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarsa tunda dai laifin kenan kawai dan ta ce a wani a kyale ta baka hakuri sai ka sai ka sake ta wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane ba idan har mutum ya tafi akan haka fa Allah na iya jarrabarsa yayi masa hukuma a nan gidan duniya to ba ma fatan ubangiji ta Allah ya kama ka da wannan laifin so muke yafe maka amma kai ma so muke ta yafewa ita mahaifiyar yaron ka dawo da ita sannan kuma shi yaron ka yafe masa ka kyale shi ku cigaba da mu'amala tare na'am ubangiji ta Allah ya sa yaji amin wannan shi yana godiya ne ga kafofin watsa labaran NTA Borno da kuma BRTV da kuma wata takardar a haɗe wadda shi kuma yake cewa wai me yasa gidan talabijin na NTA Borno duk ranar talata ba sa sa da tafsiri cikakke sai su samu mana a gutsure wannan wasiƙa ce da fatawa zuwa ga gidan NTA ni dai na gama ko ba haka ba me yasa suke gutsurewa ba sa sa cikakke wallahi alam amma dai na san suna dawo da shi wajen karfe bakwai ne ko wani abu ne makamancin haka saboda wani program din su na karfe 11 da suke daukowa daga Abuja don ranar talata to amma shi na san abin da ke cewa tunda dai an dawo da shi to ya kamata a bayar da shi a cike ba a yanke kwata a yi ta tallace tallace ba haka ya rubuto amma dai na isar da tambayar ka na isar da fatawar ka na'am wannan yana magana ne akan cewa mun ɗabi'a da take yaduwa yanzu tsakankanin mata ka samu mace mai neman mace sannan kuma namiji mai neman namiji Allah ya tsare wannan kan mummunar ɗabi'a ce wanda yake ko da a cikin dabbobi ba duka dabbobi suke yin ta ba sai su alade da ire-iren su wulakantattun dabbobi su ne a cikin jinsin su namijin ke neman namiji mace ta nemi mace amma a cikin bil adama mutane dan adam da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira bai dace a samu wannan ba Allah ce laqad karramna bani adam Allah ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi dan adam da Allah ya halice shi cikin daidaituwar yanayi mai kyau mai bankai bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar ta namiji dan uwansa ko mace tana sha'awar mace yar uwarta wannan abu ya sabawa shari'a ya wa lafiyayyen hankali bai dace da shari'a ba bai dace da hankali ba dan a hankalin mai hankali ba abinda mace za ta more da shi a jikin mace uwarta sai dai in mutum ya samu juyewar kwakwalwa sai da kwakwalwar shi tana ba shi sako baya daidai ba yana jin daɗin abin da baya da daɗi kuma yana jin tsami ko warin abin da yake mai kanshi duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin kanshin shadda to kaga wannan kwakwalwarsa ce ta lalace babu yadda ka iya da dan haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji yayi sha'awar ƴa mace akwai ababai masu jan hankali a jikinta wanda za su sa yayi sha'awar ta ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji da akwai abu a jikinsa da za ta yi sha'awa amma namiji yi sha'awar namiji mace ta yi sha'awar mace dabbanci kenan ko kasa da dabbanci waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su tsoron Allah su tuba sun kafin ubangiji subhanahu wataala ya danke su da azaba dan kaga namijin da ke neman namiji idan fa an kama su ba batun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba eh, kashewa ita ce hukuncin su kawai eh, in ana doka in ana aikin dokar Allah kawai kashe su ake waɗansu malamma suka ce ma yuqtaluna har bin nari za a kashe su ne ta hanyar a kona su da wuta mafi tsananin azaba za a yi musu waɗansu malamai suka ce a ginin da ya fi kowanne tsawo tsaunin da ya fi kowanne dutsen da ya fi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin a hau can sai a jeho su ƙasa. sannan kuma a biyo su da duwatsu ana jifan su dan akwai koyi abin da aka yi wa mutanen annabi lutu fa ja'alna aliyaha safil hawa amtarna alaiha hijaratan min sijil mandudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id fatan mu wanda suke cikin wannan mummunar dabi'a ubangiji ta Allah ka shirye su ya Allah ka ba su ikon tuba na'am shin namiji dan adam zai iya auren ta matar aljana oh. ko namijin aljani ya auri ta dan adam jinsin ba ɗaya bane babu aure a tsakanin su imam malik ibn anas yana ɗaya daga cikin wanda suka bada fatawa ta rashin halacci akwai malaman da suka ce a iya auren amma gaskiya zancen su mai rauni ne shi abin da yasa wannan auren baka da tabbas ne eh mata za ta iya fakewa da wannan ta je ta yi zina da zo da ciki a ce waye miki ciki ta ce a wani mijinta ne wani jinnu Eh, daga kudu zai ke kullum yake zuwa da daddare in safiya ta yi ya ba kaga ba za ku iya kare sata tunda ba sa gani to ka bude kofa a yi ta yanzu na ko ba haka ba wani ma zai fake da wata baya da mace yana zuwa yana barnarsa a wani waje a ce ina matar ka ce ya aljana ce ba a ganin ta sai shi kadai ke ganin ta imam malik sai in kuka bude wannan kofar ta kun bude kofar yanzu na. ko shi ba fatawar imam malik akan wannan tsara wato jinsin aljan daban da jinsin dan adam abinda dan adam ke ci ya rayu ba shi aljan ke ci ya rayu ba abinda dan adam ke ji na daɗi ba shi aljan ke ji na daɗi ba kuma gaggawa da hanzari ma na dan adam daban da na aljan yanzu haka nan kafin mu tashi daga tafsiri mu dawo sai aljani da sako ya dawo ko ya je maka ya dawo muna zaune a nan gurin ka yana da hanzari yana da gaggawa yanzu haka sai ya rikide ya fito cikin wata halitta mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki ko dan adam ko ko ko ko dabba dan adam kuma dole a dan adam din sai so don lokaci ba ba a rike ɗaya ke ba to kaga tunda ba jinsu ɗaya aure ko ma akan samu jituwa ne idan jinsu ya zama ɗaya sai a samu kusantar juna yanzu mu abincin mu kowa ya san gon abincin mu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan kun tashi yin tsarki da ake yi da hoge kar ku da kashi ku yi da hoge dutse aka ce saboda me yace shi kashi din nan da kuke ci ku jefar shine abincin yan uwanku cikin aljanna na'am ina fata mu fahimta to ka gani kashin dabbobin ku ita ce ciyawar dabbobin su kaga jinsin dabbobin nasu ma daban da namu to na za a aure a wannan tsakani ya za a samu fahimtar juna kuma yanzu sai kika aure aljini wata rana ya zuce ya koda miki tafi shi kike yaya kuma kenan <laughs> marin aljini kuma zai iya kaga ai ba karamin aiki bane wannan wannan ba daidai bane na'am akwai wanda suke karban bashin kaya a kasuwa amma kuɗi suke so a basu amma ba za su samu kuɗin ba sai su karɓi bashin kayan in sun karɓi bashin sai su sayar sai su yi amfani da kuɗin sai zanto ana bin su kuɗin kayan hakan ya halatta ko bai halatta akwai abin da ake kira bai'ul ina wanda ina nau'i ne daga cikin nau'ika na kasuwanci da ake yi manzo Allah kuma ya nuna riba ne har yace idza tabaya'atum bil ina wa akhadhtum bi aznabil baqari wa rabitum biz zara' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum aw kama sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka rinka tilkayya kare ba sannan kuka yarda da kiwo ina za ka kiwo me kake kiwo kullun kana bayan dabbobi baka sallah ka karatu baka istighfari ko wannan shine rayuwarka wa bizar kuka damu da noma abin da yake nufi da kuka damu da noma noman da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada kiwon da zai dauke muku hankali ya hana ku ibada ma'ana rayuwar tattalin arziki economy kadai ne a gaban ku ba ruwan ku da addini ya za ku ku samu kuɗi ne kadai a gaban ku kuka kyale jihadi manzo Allah ce to sai Allah ya dora muku kaskanci ba zai taba dauke shi daga kanku ba sai kun koma zuwa ga Allah to bai'ul ina malamai suka ce shine yanzu kasuwa ina bukatar rance na naira dubu daya rancen naira dubu ɗaya nake bukata na zo wajen ɗan kasuwa sai ce shi ba zai bani rance ba amma zai sayar mun da wannan a tamfaf a matsayin bashi nace to nawa ne kuɗin ta sai ya sayar mun da wannan a tamfa naira dubu ɗaya da ɗari uku bayan kuɗin ta naira dubu ɗaya ne na karɓa kaga ana bi na nawa dubu ɗaya da ɗari uku daga bashin shi kuma yace to ka sayar mun ita naira dubu ɗaya ni kuma dama dubu ɗaya nake da ma me zan yi da kanta sai na ce eh sai na bashi a tamfa sai bani dubu daya kar ka manta shi kuma yana bina nawa dubu daya da dari uku kaga wannan riba ce kawai wayo ne akai to wannan shine bai ul'ina. yan kasuwa suna yin wannan dabara sai ka je neman kudi su ce a'a sai dai mu sayar maka da wannan hajar ko mu baka rancen wannan a tamfar mu baka bashin wannan a tamfar in ka karɓi bashin a tamfa sai kuma sai a tamfa a wurinka amma da farashin da yake kasar yadda suka sayar maka to wannan riba ne musamman idan an samu tsakanin wanda ya karbi hajar aurensa kuma shi ne ya sayi ta wannan riba ne kawai wahida amma idan ka je ka karɓo tufafin sai ka je ka karyar da shi a wani waje dan ka samu kuɗi to wannan daban dan ya zama wanda ya saya daban da wanda ya baka bashi takardar karshe mai wannan takarda yana cewa yana ɗaya daga cikin masu halartar wannan darasi tun shekaru da dama da suka wuce baya amma a bana ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da wata matsala a kunnensa kwata-kwata baya ji da haka kawai yana zuwa wurin karatu ne don ya samu lada amma baya jin abin da ake cewa da haka yake fatan yan uwa da taimaka masa da addu'a a cikin wannan wata mai alfarma wala Allah Allah subhanahu wataala ya dawo masa da jinsa ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kamala da siffofinka masu tsarki ya ubangiji ka dawo masa da jinsa ka warware masa matsalarsa da haka yan uwa kuma kowa ya sake addu'a ko musamman tun daga cewa za a fara hajji sai a sake a cikin addu'a shi da sauran yan uwa da suke cikin matsala makamancin wannan ko wanda ma ba wannan dabi me matsayin mutumin da ake bin shi bashi na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba so ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a yi masa sallah ba na farko da ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba ba za a yi masa sallah ba wannan a farkon musulunci ne daga ƙarshe an soke wannan hukunci wannan Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya yayin da mutum ya mutu yace hal ala sahibikum dainan aw dainun shin akwai bashi akan dan uwanku idan suka ce eh sai ke sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah to amma daga baya manzon Allah ya ci gaba da yin sallah hatta akan waɗanda ake bin su bashi wannan dangane da sallah kenan game da mutum sannan kuma batun ana bin su bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba wannan haƙƙi ne akan ƴan uwansa su biya mushi waɗanda suke magadansa su ne ya zama wajibi su biya bashi da yake kansa kafin ma su raba gadansa in kuma bai bar abin da za a biya bashin ba to su yi karo karo su biya masa ko a samu dan uwa musulmi ya biya masa a matsayin sadaka domin abin da ya shafi wutar lantarki ko ruwan famfo ba wani abu bane ba da wani mutum ke da hakkin ya yafe shi kadai dukiya ce ta kasa ta dukkanin jama'a gaba ɗayan ba ka da damar za ka iya tuntubar al'ummar kasa cewa sun yafe dukkan bil din da ake bi shi na wuta ko na ruwa saboda haka a nan gurin wajibi ne yan uwa musulmi su biya mashi don saboda ya kasance an barrantar da kansa daga tambayarsa wannan bashin a ranar tashin kiyama akwai waɗanda suke da akidar cewa a juma'a ta ƙarshe cikin ramadana tana da wata falala ta musamman kuma a sakamakon haka har akan yi waɗansu salloli na nafila cikin jam'i wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar wani lokacin kuma a yi su da dare kamar lokacin magariba ko isha'i shin wannan ya halatta ba wannan baya da matsayi cikin addini bid'a ce na farko dai juma'a ta karfi a cikin watan ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a na cikin wata ko na farko ko na tsakiya babu wani dalili a shari'ance aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar karshe kan sauran ranakun juma'a da ke cikin watan ramadan duk wannan shafi faɗi ne na malamai sannan keɓantarta da waɗansu nasu fili da ake yi cikin jam'i shi ma kuma wannan bid'a ne baya da asali cikin addini abinda ko dama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin ubangiji kuma ya zanto ba ya da asali a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ko kuma ayyukansa ba a taɓa yin ba abin a lokacinsa shi bai yi ba bai kuma yi umarni da ayi ba to wannan shine ake kira da suna bid'a wannan mai tambayar yace na ji an ce cewa ar-rashid a matsayin suna daga cikin sunayen Allah bai inganta ba domin hadisin da ya nuna haka da'ifi ne shin haka ne ɗaya kenan idan kuma haka ne mutumin da aka sa masa suna arrafi da hadisin da'ifi ne ba ingantacce bane ba zai iya canja wannan suna a madadin abdulrashid ya canja shi da wani abu daban kamar abdulrahman abdulaziz abdulghaffar ko kuwa tambaya ta farko eh haka ne hadisin da ya nuna cewa ar-rashidu suna ne daga cikin asma'ullahi husna hadisi ne za'ifi to tunda haka ne kenan mutum ba zai sanya wa kansa suna ar-rashid ko ya sawa ɗansa suna ar-rashid a abdur-rashid ba kai son ce ba za a sanya wa mutum suna abdur-rashid ba wanda ko aka sa masa suna abdur-rashid to yana da dama ya canja da abdul aziz abdul rahman abdul ghaffar abdul jabbar ya dingina kansa zuwa dukkan wani suna daga cikin sunayen da suka inganta cikin alkur'ani ko kuma cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihi na'am ina fata an fahimta wannan yace na ji waɗansu sun ce ka ce ba a rera addu'a ta alkanun rera ta ɗanɗan bid'a ne haka ne ko ba haka bane ba eh haka ne na faɗa wato mutum ba zai rera addu'a ta alkanun ba a irin tsarin da yake karanta alkur'ani kun san shi alkur'ani lalle an ce ayi tazanni da shi har manzo Allah ce laysa minna man lam yatazanna bil qur'an ba yadda daga cikin mu duk wanda bai rera alkur'ani ba abinda ake nufi da rera alkur'ani karanta shi a jirance. da fitar da harfansa kowane harafi a fitar da shi daga mafitarsa a ba shi sifa da ta dace da shi idan harafi ana masa tafkhim to mai karatu ya fakhama shi wato ya kaulala shi idan ana masa tarqiq to lalle mai karatu ya siranta shi wajen karatu ya ba shi irin abin da ya dace da shi min hamsin wa shiddatin wa rakawatin wa takririn wa isti'la'in wa istifalin dukkan siffa daga cikin siffofi na haruffa da suke sanannu a cikin ilimin tajwidi mai karatu ya kula da su to yayin da yake karatu a irin wannan tsari da harshe na larabci tunda an saukar da alqur'ani ne da larabci to shi na abin da ake kira yayi taganni raira alqur'ani mai girma amma ba zai zo ba yana karanta alqur'ani irin yadda ake karanta labarai a rediyo ko a talabijin yana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi wannan ba qur'ani bane ba kalmomin na alqur'ani ne amma ya karanta su a wani salo wanda ba a yadda a karanta alqur'ani dan bai rera ba da yazo na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmiddini ko alama bai karanta alqur'ani dan so ake rera alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم maliki yawmiddin ko wani abu makamancin haka wannan shine rerawa to ita kuma addu'a ba za ka raira ta ba sai dai ka karanta ta yadda take ina ba ta mai da ba za ka ce ba Allahumma hadina fi man hadait ana amin <laughs> بدع اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بقى لك تنبع القرآن بك نعم ina jin bayanin ya fito kenan mutum ne yake da shago na bayar da haya na video kaset da a je a bashi kuɗi a karɓi haya don a je a yi kallo sannan a dawo masa da shi gurgudan wani lokaci da aka yi ittifaki yin wannan sana'a ya halatta ko bai halatta ba e, idan bidiyo kaset din na karatun alkur'ani ne ko hadisi ko tafsiri ko dukkan wani ilimi da za a yada ilimin da yake da alaka da addini ko wanda yake da alaka da rayuwa likitanci ne bincike ne kan wani abu kan kibiyar sararin samaniya kan abin da ya shafi injiniyanci likitanci da sauran sana'o'i na mutane idan kaset din ya shafi wannan babu laifi mutum ya karbe shi a matsayin haya kuma ya biya kuɗi kuma idan an gama ya mayarwa da mai shi kayansa babu laifi a haka amma idan kasa ɗin na kaɗe kaɗe ne da wake waƙe ne da fina-finai waɗanda suka kunshi ganin mata a tsirara a cikin hali da bai dace ba gashin kansu a waje sun bayyanar da dukkan wurin da ke zama fituna ga ɗa namiji idan ya kalle shi to irin wannan sana'ar ba ta halatta ba haramun na'am muna son karin bayani akan wa'azin kyamace ya halatta mace ta wa'azi ko bai halatta ta wa'azi ba da mun ji waɗansu malamai suna cewa babu kyau mace ta wa'azi ya halatta mace ta wa'azi ga jinsunta yan uwanta mata wato akwai mace tsakanin wa'azi da karantarwa wa'azi za ta wa mata yan uwanta wa'azi tunda wa'azi na buƙatar daga murya kuma na buƙatar ɗaukar lokaci tsakanin mai wa'azin da wanda ake yi wa ina fata an fahimta sannan kuma da dai waɗansu hanyoyi da wa'azi yake banta da su ko ya sha banban da ilmantarwa da haka mata na iya wa'azi ga mata yan uwansu kuma ta iya wa'azi ga mazaje waɗanda suke muharramanta iyayenta kannanta yayyanta da sauransu an gane su domin ayar da sai magana akan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ta shafi maza ta shafi mata wato cikin suratul tauba ubangiji ta ala ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu hakim wato mummune maza da mummune mata bangaren su masu taimakawa bangare ne sashi masu taimakon sashi ne sannan sai Allah ya ambaci sufofin su na farko ya amuru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dukan su suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sannan kuma na biyu wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah sannan kuma na uku wa yutuna zakata suna bayar da zakka sannan kuma na hudu wa yuti'una Allah wa rasula suna yin da'a ga Allah suna yin da'a ga manzon tsira shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kaga waɗannan dukkanin su ayyuka ne na da'a waɗanda maza da mata sun yi tarayya a na'am bayan da za a yi kaware ka ce su yi sallah din tare su yi zakka kuma su bi Allah da manzansa amma wajen wa'azi ko umarni da kyakkyawa ka ce wannan na maza ne kadai banda mata bayan kuma aya ta hada su gaba daya ta ce wal mu'minuna wal mu'minatu sannan sai ta faɗa ayyukan nasu a ƙarshe kuma sai ta sake faɗin sakamakon su wa'adallahu al mu'minina wal mu'minati جنات تجري al anharu الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله Allah ذلك هو huwa العظيم fawzul azim dan haka wa'azi ya shafi maza ya shafi mata to ballantana kuma karantarwa ita wannan min babu aula maka yadda namiji ke karantar da mazaje ya kuma karantar da mata in ta kama to haka mace za ta iya karantar da mata ya kuma ta karantar da mazaje in ta kama na'am an fahimta ko babu wani karni da aka taɓa yi da aka samu wani shahararren malami wanda mata ba su karantar da shi ba dauki karnin farko shine karnin sahabbai Ali bin Abi Talib daga cikin khulafa'ur rashidun idan ana maganar ilimi yana daga cikin mashahuran waɗanda suka karantar da shi akwai mata guda hudu dauki karnin tabi'ai akwai ibnu Shihab az-Zuhri limamin hadisi kenan a lokacin tabi'ai daga cikin malaman da suka karantar da shi akwai mata dauko tabi'u tabi'i da lokacin sai imam malik ibn anas daga cikin malaman sa akwai mashahuran mata guda biyu haka idan ka tawo dukkan kowane karni har zuwa karnin yau ba wani mashahurin malami da mutum ta karantar da shi ba na'am ina fata an fahimta akwai wanda mata ta sayin sun karantar da shi akwai wanda ke da malamai ɗari biyu da hamsin tamanin daga cikin su don mata ne sun karantar da shi shamsuddin zahabi wanda ake cewa bayan mutuwarsa ba a haifi irinsa ba a tsabagen harda daga cikin malamansa akwai mata kuma shi da kansa yake cewa daga cikin takaicinsa a duniya akwai wata mashahuriyar mace a Egypt a kasar Misra wadda ta shahara da karantarwa ya ji labarinta yake son ya samu fallalar ya taba koyon hadisi a wajenta ko ya ɗauki ilimi a wajenta ya niƙo gari tun daga kasar Syria tun daga Sham ya taho Misra dan neman ina zai ji ranar da take da majalisi zai zauna ya ji karatunta yana shigowa musara aka ce yau kwanan ta goma da mutuwa yace idan na tuno cikin hasara da na taɓa yi a fage ilimi akwai wannan hasara hibatullahi ibnu asakir babban malamin tarihin nan mai littafin nan babba katin littafi mai suna tarihu dimash wato daga cikin malamansa akwai mata duk taron malamai da zaka dauka akwai mata akwai mata da suka karantar da su na'am ɗaliban ummu na Aisha kan za su kida duk ba cikin tabi'ai su zuhuri su su ne kaisan alimani su wane ne su wane tana zaune a gida ake ketare waɗansu sahabbai a kwanka samun ta kofa a yi mata sallama a yi mata fatawa kan abin da waɗansu sahabban sun kasa ba da ansa ina fata an kawai magana ce ta yayin da mace za ta karantar da mata yan uwanta ka gaba baka da matsala amma idan za ka karantar da maza fa to dole ta yi shiga ta kamala ba shiga buɗe ba shiga ta mutunci cikin hijabi cikin sutura irin sutura da ta dace a musulunci suturar da ta dace a musulunci to wannan shine kawai abin da ake bukata na'am wannan mai tambara yana cewa an samu wani yaro ne da mahaifiyarsa ta rasu sai aka kawo shi wajen matarsa don ta tayar da shi ita kuma tana da yarinya da take tayarwa, to wasu aka ba su fatawar cewa ta ware mamanta na gefen dama ga ɗaya yaran na gefen hagu kuma ga ɗaya yaran, to wannan ko da sun sha nonon juna ko da sun sha nonon tare daga baya ba shi haramta don sun auri juna wannan fatawar ba ta gaske wace ba haramci yana tambaya ne ta hanyar shan nonon kansa sawa'un na dama aka sha ko na bu aka sha duk ɗaya ne ba wani bambanci ina fata mai ko ibn hazm wanda yake da zahiri yanci abin da yake shine haramci yana tabbata ne in yaro ya tsotsi maman da kansa amma idan ma tso masa aka yi a wani guzuri aka baki to bai zama haramun ba malamai kuma suke masa raddi suka taya abin da ake kallo ginuwar naman jikin yara a sakamakon shan maman wannan matar sawa'un ya tsotsa ne da kansa ta tso masa aka yi wani burundi aka sa ko ma me aka yi dai wannan dai ke ake kallo to balantana kuma a ce ga jiya jawai amma dan wannan na gefen dama ne wannan na gefen hagu wannan ba gaske bane ba wannan take da aka rubuto daga wata tsangaya ta karatun alkur'ani da ke bolori wanda ya rubuta takardar ya ce babban abin da yake neman alfarma daga gidan rediyo na peace cewa yadda suke sa tafsiri yanzu na karatun alkur'ani na malam ja'far ko da azumi ya wuce da Allah a rinka sa musu su lahadi lahadi ko a nemi wanda zai dauki nauyin karatun a rinka sa musu ce yace haza wasu ram daga malam Yunus dan falmata a madadin jama'arsa wato ne tsangar kenan mun isa da takardar ta zuwa ga gidan rediyo na Fis ko ko mu ce zuwa ga al'ummar musulmi waɗanda su ne za su dauki nauyin karatu idan kuma an samu waɗanda suka ɗauki nauyi din nan lahadi lahadi kafin nan kafin ramadan sai mu ba ku labari insha Allah ka ji ma ana sawa duk lahadi lahadi lahadi lahadi da juma'a juma'a ka ji ma ana sawa duk juma'a juma'a amma dai wannan baya hana idan wani ya ba da ce a gidan rijiyar za su samu su ba su samu kwarin gwiwa tunda suna da bukatu masu yawa Allah ya taimaka mana a karan fari wato rannan na yi kuskure wajen faɗayi in baiwa dan uwa da ya rubuto takarda wanda yake sha'awar shiga musulunci nan da ƙarshen ramadana to suna ba shi dan ya bugo min waya tunda ban san inda yake ba kuma bai rubuta adireshin sa ba a ce ban sani ba na yi shuka idan mafarwa wannan sai ba mutane da dama suka samu wayata to sai zan to cewa a cikin kowane awa ɗaya zan iya samun waya talatin ko arba'in bayan tax ba iyaka daga nan ko daga Kano ko daga Bauchi ko daga wani wuri to amma gaskiya kowa ya san cewa yawa waya da yawa irin haka mutum ba zai iya ansa ba dan haka ban tsammanin na ansa kashi bakwai cikin goma na wayoyin da nake samu kuma wannan ya faru ne saboda karancin lokaci sannan kuma dan suka yi tarbuto tambayoyi ta hanyar waya ta hanyar tax to sai ina gogewa sai naga cewa suna da haƙƙin ansa kadan daga cikin su ko da ba duka gaba ɗaya ba a yadda suke a rubuta haka zan karanta su mai tambayar farko sai assalamu alaikum ina rubuto maka tambayoyi na dan neman ansa amma baka ansa wannan kusan ita ce ta takwas na'am tambayar ita ce me yasa baka karanta alqunut lokacin da kake sallar asuba dai kenan me kin sallah ba tare da kama hannu ba dan Allah dan Allah ka bani jawabi bai rubuta sunan jawaban san ko daga ina bane na farko dai tambayar farko abin da ya shafi alqunut a lokacin sallan asuba wannan bai tabbata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqunut iri biyu ne suka tabbata daga manzon Allah kashi na farko wato alqunut na annawazil yayin da wata musiba ta sauka a gari ko yayin da waɗansu musulmai suke cikin halin kakanikayi yi sai kai alqunut kana roƙon Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah ya rinka yin alqunut ga adu'afa muslimin waɗanda ba su yi hijira ba suke zaune a makka ya rinka roƙa musu ubangiji allahumma anzil walid ibn al-walid ya ubangiji ka ceci ka tsamar da al-walid ibn al-walid ka tsamar da wane wane yana ambatar sunan su to irin wannan al din ana iya yin ta a dukkan salloli guda biyar ba tare da bambance asuba da sauran ba sannan kuma limami zai yi ta ne bayan ya dago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe sannan kuma zai rinka yin addu'ar ne a bayyane ko da sallah azhar ce ko la'asar mamu kuma suna cewa amin adadin kwanakin da suka ɗiba za su yi kwana biyar ne sati ne wata ne liman da zai rinka yi a bayyane kuma ana yin ta a cikin dukkan sallolin nan guda biyar kuma bayan an dago daga ruku'i kafin zuwa sujada a raka'a ta ƙarshe to kaga wannan hadisin sai ya tabbata cikin sahih bukhari baka da matsala alqunut ta biyu ita alqunut da ake a cikin wuturi yayin da mutum ya kammala shafa'i a wutri raka'a ɗayan wuturi to ita kuma akan yi alqunut amma akan yi alqunut din wannan ne idan liman ya kammala karatun fatiha da sura kafin ya tafi ruku'i wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan an dago daga ruku'i ba babu wani nasti da ya daina ana yi bayan dagowa daga ruku'i ko da kun ga mutanen Saudiya suna yi ba su da hujja in dai a hadisi ne duk wanda ya karanta hadisan manzon Allah ya san cewa ana yi ne kafin a tafi ruku'i amma nuna wazin shine bayan an dago daga ruku'i sannan kuma alqunut da ake yi na wutri ba kullum ake yin sa ba wata rana ayi wata rana a ki shine sunna din da haka wata rana in mun zo sallan dare kuka ji ba mu yi ba ku zarge mu muna da hujja kenan ina ba za mu fahimta wata rana ayi wata rana a ki ba dan lokaci ya kare ba har kawai ba a yi ba dan manzon Allah bai zunce shi kullum kullum kullum kullum ba ina ba za mu fahimta to waɗannan sune alqunu alqunu guda biyu da suka tabbata ta fuskar riwaya na dagowa daga ruku'i a cikin sallar asbahi kadai wannan babu hadisi akai asar ne na Umar dan Khattab kuma shi ma bai inganta ba ta hanyar riwaya zuwa gare shi kuma an sami istirabi wato lafazzan da na abin da ake karantawa din sun sha bamban da juna ta fuskar riwaya kamar yadda zaka iya ganin wani bangare na wannan jawabi a cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wannan shine dalilin da yasa ba ma yin alqunut a cikin sallar asuba bai tabbata fuskar hadisi ba bai tabbata cewa manzon Allah yayi shi ba wani sahabi yace nayi sallah a bayan annabi nayi a bayan abubakar nayi a bayan bakarin ɗaya daga cikin su yayi alqunut a ba a cikin sallar asubahi ba saboda kan na hagu ba ma'ana bai yi kabalu ba bai kuma yi alwada'u ba shin yana da laifi ba za a ce yana da laifi ba ta yadda za a ce baya da sallah amma yayi hasarar lada da ya kamata ya samu da yayi koyi da manzon Allah da ya samu lada da bai yi ba to babu lada babu zunubi a sa yayi hasarar lada sannan ba a yi masa tanadi ko alkawali na wani zunubi ba ina fata an fahimta domin ɗora hannun dama akan na hagu ko kace alqabdu fi salati ko alwadu a cikin sallah wato ba rukuni ne cikin rukunan ita sallah din ba domin sallah ta kan rushe ne yayin da mutum ya bar rukuni cikin rukunanta ina fata an fahimta to saboda haka wannan ita ce wato ainihin ansarka mai tambaya ta biyu abinda take cewa malam an ce min ina da mijin aljani wanda ya hana ni yin aure kuma ya hana ni in samu aiki da sauran bukatu sai malamai sai aka ce wai sai waɗansu malamai masu yin amfani da rauhanai su kaɗai ne za su iya raba ni da shi wannan mijin aljanna shin ya halatta a je wajen irin waɗannan malaman masu yin amfani da rauhanai na farko dai babu wani mijin aljani amma ta iya yiwa aljani shiga jikin dan adam dalilai na shari'a sun tabbatar da haka kuma hankali lafiya ya tabbatar da haka dan so aljanu daga sunan su suke aljin wato boyayyu ne ido baya ganin su sai in sun ga dama sun rikide sun fito a cikin halittar dan adam kamar yadda manzo Allah ya nuna cewa suka rikide su zama karnuka ko su rikide su zama macizai da haka manzo Allah ya ce idan mun ga maciji a cikin gida kar mu kashe shi dan aljanna rikidewa ya zama ya zama maciji amma idan a daji ne zaka iya kashe shi ina ba an fahimta sannan kuma sukan zama iska don haka a hausa ma ake cewa iskokai ina ba an fahimta saboda asalin halittar su daga wuta ne ko harshen wuta idan ka kalli harshen wuta daga sama za ka ga akwai iska yana tsiri to suka rikide su zama haka yayin da suka zama iska din nan za su iya shiga ta kowace kafa cikin jikin dan adam ko ta baki ko ta hanci ko ta ido ko ta kowace kofa ta jikin dan adam kuma in sun tashi fita za su iya fita ta kowace kofa da iska na iya shiga cikin jikin dan adam da ita da haka ne dalilai na shari'a na nuna aljanna iya shiga mutum sannan idan aljanna shiga mace kan zai iya tasiri da izinin ubangiji wajen ya hana ta aure ko kuma waɗansu bukatun ta na duniya amma ban ba da shawarar cewa a je waɗansu wurin waɗansu malamai masu rauhanai wato wannan na nufin a je wajen yan bori kenan ko wajen bokaye ko wajen malaman tsubbu da kuma ita cuta ba a magance ta da cuta yar uwarta idan ubangiji ta ala ya jarrabi mutum da aljan to sai a hanyoyi na shari'a dan kokarin raba shi da aljan shi ne sai a yi masa abin da ake kira arruqya arruqya da yawa daga cikin masu karatu sukan ce raqiya wannan kuskure ne babu wannan kalmar sai dai arruqya jam'in ta arruqa idan aka yi amfani da ayoyi na alqur'ani ko waɗansu addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarrabawa ta yau da gobe na nuna tasirin ayoyin alkur'ani wajen fitar da aljan daga jikin dan adam kuma wannan abu guda biyu ake bukata farko dai abin ya zama shari'antacce kamar ayata alkur'ani ko wata addu'a tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi na biyu a samu wanda zai dan mutum ne na tsatsi ahlus sunna ne ba dan bid'a ba mai tsoron Allah ba wanda yake zakke maka ba'ira a sarari ba mutumin da yake kwatanta gaskiya mutumin da ya dan yi fice a cikin mutane wajen tsantseni da gudun duniya to yayin da mutum ya cika waɗannan siffofin an fi sa ran tasirin rukuyarsa sama da wanda ya mayar da rukuya sana'a kaɗai, wanda babu takawa ta tare da shi babu tsoron Allah babu natsuwa babu kaza wato sai ka ga boka boka mai rukuya rukuya to wannan gaskiya bana ba da shawara a je wajen su ko da yayin da awar rukuya yake saboda dama daga cikin waɗanda suke rukuya ka samu ba sa ma kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka lalle a samu mutum gurgudu wanda yake akwai natsuwa ta tare da shi alhamdulillah a nan cikin garin maiduguri a kano a kaduna a bauchi a gombe sauran wurare duk ana samun malamai na sunna waɗanda suke yin rukuya kuma wanda alamu na nuna wato tsantsainin su da gudun duniya su da kuma tsoron Allah su ba mu ce ma'asumai ne waɗanda ba sa laifi ba to amma abin da muke cewa shine suna kwatanta gaskiya da tsoron Allah kuma wanda wannan shi ake bukata wajen addu'a da ita rukuya din addu'a ce saboda haka idan kin samu irin waɗannan to sai a sami su sai su yi ruƙuya da izinin ubangiji subhanahu ta'ala sai ki ga Allah ya taimaka an sami sauki kuma ke ma ki ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala